أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magajin ya cikin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka santa da masjid sautin sunna mana masallaci ne wanda ake babar maya da fadita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon allah tabaraka ta'ala ya mana jagoranci allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba jiya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala muka karasa suratul ma'ida da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu shiga sabuwar sura suratul an'am insha Allah tabaraka wa ta'ala yau muna 28 ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da daidai wanda kan kuma ya daidai ga goma sha biyu ko goma sha uku ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke ta bayani koyaushe cewa azumin yana ta kan tafiya kaga yanzu in aka yi azumi yau saura azumi wato guda nawa za a ce kenan guda ɗaya ko biyu wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa kansa sani idan Allah ya kaddari 29 za mu yi to ba matsala mun dama abin da muka ambata tun a farkon fara azumi mun kulla niyyar za mu yi 29 ko 30 in wani abu ya gifta azumin zai zama 30 mu bai wuce muna tunanin wani ƙarin alheri ne Allah ta'ala ya niyyar mana ba kamar wato za a ƙara ba mu wani bonus kenan da aka saba ba mu cikin watan ramadana ha kuma in Allah ya takaita abun aka tsaya ashirin da tara kamar yadda dama kwanakin watan musulunci ashirin da tara ne manzo Allah ya ce fa in gumma alaikum kenan idan ta buya muku sai aka ce ku cikan yi lissafin kwanakin ya zamanto guda talatin mana kwana talatin to ala ayi halin dai muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da abin da zai zama mana alkhairi gare mu duniya da lahira To kamar yadda muka sani cewa akan dan samu wasu 'yan sakonni a farko-farko kafin isar da ko kafin fara karatu to akwai dai bayan allah daban-daban waɗanda suka babba da wato gudumawa na tallafi wa marayu muna musu addu'a allah ta'ala ya musu albarka allah ya saka musu da alkhairi daga ciki akwai waɗanda suke da bukatan addu'o'i game da iyayensu Allah ya gafarta musu to ba za mu gushe ba muna addu'a iyayenmu gaba ɗaya da Allah ya ƙari kwanansu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya fi musu kurakuransu akwai waɗanda suke da damuwoyi na bukatoci harkan kasuwanci harkan karatu da duka da abubuwan da mutane suka sako a gaba daban-daban duka muna fata Allah biya kowa bukatar sana alkhairi ko wasu bayan Allah ma da suka samu wani appointment suke so a taya su da addu'a Allah ya samu ya zama musu alkhairi duniyar su da lahirar su muna taya su addu'a Allah ta hala ya sa wannan al'amari ya zama musu alkhairi duniyar su da lahirar su bayan nan kuma kamar yadda muka saba rufe tafsiri din jama'a na mu ajiye wannan karatu da muka saba cikin watan ramadana tun da an sani babu watan da muke tsayawa ka'in da na'in kullum sai mun yi tafsiri in ba wannan wata ta me ba ta ramadana ba wannan wani falala ne da wannan wata take banta da shi wanda manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam jibril yakan zo kullum su rika yin darasin alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata ta me wannan wata ta ramadana haka wannan wata watan alkur'ani ne shi yasa ka kanga ko ina da ko ina karatun alkur'ani ta dauka da masu karanta zallan bakin da masu karantawa da fassarawa duka dai za ka ga kowa yana iya ƙoƙarinsa kuma musamman wannan watan ma ka ce ko da kana hawan dingan zakara makaratun alkur'ani idan kai za a baka lada kaga duk wannan wani matsayi ne da wannan wata take da shi to kasantuwar haka sai kake ga in watan ta shiga sai a kama yin karanta alkur'ani kulli yaumin kamar yadda mu anan kaga mukan yi kaman war haka mukan zo kuma mu yi da daddare to kaga yan watan ta kare ko ba za ka same mu akan wannan layin ba ko ba tsakani da Allah ba dan haka in watan ta kare ba za ka same mu akan wannan layin ba domin ka daɗa gane akwai bambanci tsakanin wannan watan ko da sauran watanni kuma hasali ma aka ce kowane wata yadda ake wannan karatu ka'in da na'in haka duka sauran watanni jahannama kaga ba da mu kai labari ba ko ba gaskiya ba don haka a wannan watan ma kana gani ibadodi da mutane suke yi sai kaga ana matsawa suna lo ana matsawa suna lo wani kafin azumin ya kare ma shi ba ta dinsa gaba ɗaya ta zama <laughs> run down <laughs> ko ba gaba ne gaba ɗaya ta yi run down ma dan yanzu akwai waɗanda ba turorinsu duk sun yi run down abu da duk suke yi da yanzu ba sa iya yi ko yawa wasu kuma dai suna nan wato ana nan ana ta tafiya dai a hankali a hankali to Allah dai sa mu dace Allah ta'ala ya ba mu sa'a ana nan ana tafiya dai a hankali a hankali to Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to wannan tafsiri gobe in Allah ya so yarda shine dai zama ma'ana yau ya zama second last kenan gobe ne zai zama last bi ma'ana gobe in muka zo zai zamto rufe wannan karatu za mu yi bi ma'ana za mu aje irin wannan karatu sai Allah kai mu baɗi idan muna cikin rayayyu kuma cikin masu ƙoshin lafiya to da mu zo mu ci gaba da ɗorawa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala don haka zai zama da cewa wato wannan karatu ya dakata amma in Allah ya kai mu bayan sallah to zai zama na cewar ci gaba da abin da aka saba duk sati na tafsiri tsakanin magariba da isha a wannan masallaci duran juma'a wannan ka in Allah ya yarda in ana cikin halin lafiya da rayuwa da a ci gaba da dorawa Allah ta'ala ya taimake mu don haka gobe zai zama shine rufe wannan karatu amma yau da daddare kuma zai zama shine rufe karatun da muke yi shi kuma na dare saboda in mun rufe sai zama shine za a sanya shi gobe da daddare kenan wannan kuma mun rufe gobe da safe zama shi da a sanya da rana kamar yadda aka saba Allah ta'ala yi albarka ma kowa waɗanda suka yi musharaka wurin ganin wannan abubuwa sun tafi wato a tsarin da ya kamata Allah ya kowa albarka da waɗanda suka taimaka da dukiyansu da ƙarfinsu da lafiyansu da tunaninsu duka muna musu addu'a Allah ya musu albarka da haka bayan sallah za mu ci gaba da dorawa akan yin yadda muka saba da sauran tuka kuma da wato ake gudanarwa karkashin wannan masallaci ta masjidi saudi sunna wanda sakamakon zuwa ramadana aka ajiye to duka da ci gaba da dora su insha Allah ta'ala kamar karatu tuka da ake yi lokaci wato na sallan asuba ranar litinin da talata da laraba duka za a ci gaba da yi in Allah su yarda da karatutuka na islamiyoyi da aka saba yi wato na masu yin hadda da kuma masu yin islamiyya tsakanin magariba da sha da masu karatun larabci a lokuta daban-daban yadda duka wadda suke ciki sun san lokacin to duka dai ci gaba da tafiya wanda duk an ajiye su sakamakon zuwan wannan wata ta ramadana to Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace to insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce wato jiya mun gama suratul ma'ida yau in Allah ya so ya yarda za mu shiga cikin wato suratul an'am kai tsaye in Allah da za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وانجلي تبارك وتعالى yana bayani mun sani cewar sura suna nan cikin alkur'ani daki daki wannan sura ce an saukar a garin makka wannan ce an saukar a garin madina Don haka yana daga cikin abinda da kullum muke bayani wa mutane na cewa maka da madina lalle Allah ya yi zaɓi ma wa'innan muhalli ta inda bai zaɓi wani muhalli a bangon duniya kamar su ba don haka a nan ne alkur'ani yake sauka a ce wannan sura an saukar da ita garin makka wannan sura an saukar da ita garin madina nan ce sura ta sauka garin makka shine kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina mun sani ya yi hijira daga makka zuwa madina tare da sahabbansa ce sa shehul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kansa yana faɗa cikin littafin shi muktasari fasawa al-misri yake cewa duk wanda suka yi imani da manzon Allah a garin Makka karan kabbara ka samu munafiki a ciki ba saboda sun yi imani da annabi a lokacin suna da daman da za su ce ba za su yi imanin ba lokacin kuma musulunci ba ta yi ƙarfi ma wanda wani zai shiga ciki domin ya samu dai a ci gaba da tafiya da shi amma yana cutar da addinin ta ƙarƙashin ƙasa ba a lokacin suna da dama kuma suka yadda suka bi Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abubakar a ciki akwai Umar a ciki akwai Usman a ciki akwai wa akwai Aliyu a ciki da sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi a garin makka amma an kana so ka samu munafikai sai ka dawo garin madina a nan kan wanda suka yi imani da annabi a madina ana iya samun munafikai saboda karfin da musulunci ya yi suna ganin idan suka basu laɓaɓo jikin musulunci ba ba za su samu sararawa ba don haka suka makale a jiki suna cutar da ita suna bayyanar da musuluncin a sarari suna kuma ɓoye kafircin su wato ainihin a cikin zuciyarsu da kuma wuraren da suka ga babu idan waɗanda za su fahimci mai matsayinsu to wannan wainan muhalli guda biyu makka da madina nan da surori suke sauka to wannan sura suratul an'am ita kan an saukar da ita ne a garin makka an fahimta tana da ayoyi kuma wato guda ɗari da sittin za mu ce da biyar ko ko sa ce da shida Wannan shine ayoyin da wannan sura wato ainihin ta kunsa sannan kuma suran ainihin wato ta sauka ne sukutun da guda بمعنى نزلت جملة واحدة ومعها سبعون ألف ملك ta sauka ne su tare da ita kuma akwai mala'iku dubu saba'in an gane wannan ko su ne wanda nazalu biha lailan suka sauko da wannan sura suratul an'ami cikin dare sannan walahum zajl bit tasbihi wat tahmidi suna tafiya suna sautin tasbihi da sautin tahmidi wato wa Allah tabaraka wa ta'ala fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-kuttab manzala sai kira marubuta fa katabuha min lailatihim suka rubuta ta a wannan daren nasu an fahimta da haka wannan sura wa maudu'u har ra'isi abinda suran take karantarwa shine at-tauhid tana karantar da me tauhidi kaga ko tun da aka ce maka sura makiya ne ai budda ta kunshi me karantar da tauhidi kare ta Allah da ibada abinda kuma dama ake so duk mai da'awa ya zama ya bada karfi akai kira ko ka ba da karfi akan kira zuwa ga ta Allah da ibada kuma ita ce kiran da take shan tsangwama da ainihin hanci ne da yaguni ko ba haka ba shine ka ce wa mutane su sake duk wani abubuwa da ya shafi shirka su rungumi tauhidi to anan ne zaka dinga gani yadda ake ruwan wuta ko ba haka ba wanne kai hari ta can wanne kai hari ta can kaga ba da kana kokarin hana mutane shiga wuta ne shiga wutan ma kuma a dawwama dan wasu laifuffuka an ka shiga wuta a kansu ai ka iya fita to in ka auna sai ka ga sauran laifuffuka da ake faɗa wa mutane a kada su yi shi da kuma laifi na shirka don Allah wanne ne aka fi zagin mai kira a kanta eh ka ga yanzu kana wa'azi kar a yi zina kar a sha giya ko ba ka ba kar a yi kaza sai ka ga irin wannan da sauki wurin zagin ka an fahimta ko amma kana cewa a sake kowa a riƙewa a rike Allah to nan ne da ka sha asalin rashin arziki kuma to amma kuma wannan kiran ita ce kiran da za ta tsare bawa gabarin dawwama a ina a cikin gidan wuta to sai shaidan ya fi sanya adawanta a zuciyar makiya Allah kuma an fahimta ko sai zama duk a ayyuka na laifi ba shirka a ayyuka na alheri ba mai baya tauhidi don haka babu wata abun da take iya karo da tauhidi sai me sai shirka sannan ba abun da ke iya rusa shirka sai me sai tauhidi an fahimta to haka wannan bugawa ne tsakanin shaidan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka wannan wani abu ne wanda ya kamata kowane malami a ko ina yake ya yi ƙoƙari ya tsayi sosai wajen da'awa akan tauhidi yana kira akan tauhidi sannan a ci gaba da sauran wazuzzuka kuma ma'ainihin mutane kada a bar tauhidi a gefe a ce a shi wani ba ruwansa shi kawai yana wa'azinsa ne ka san kana ce abu Allah shi da ya ce kaji ya fara zagi ko yawwa kada a rataye laya ce ya fara zagi kada ya guru ya fara zagi kada faɗi a kira wani wanda ba Allah ba ya fara zagi kada rike wasu waliyai a rike su abin bauta ko ma bayan Allah ce yau mutumin ba ya fara zagi ba to ba shine zagi ba an fahimta ko wannan shine tsantsan me tsantsan wa'azi kira wanda kuma duk magabata aka haka suka doro annabi in ya tashi wani sahabi farkon abin da zai ce masa je ka kira su su kadaita Allah dawa Allah da ibada kafin kuma in sun amsa maka sai ka ci gaba da musu bayanin sauran ayyuka na addini domin da su karɓa tun da sun yarda babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala ta haka wannan kira ce wadda take da danjoji da hatsarurruka amma sai ka ci gaba da yi ba ji ba gani ka toshe kunnanka ka ji ka ji ko ka gani ka ji gani kuma kar kuma ka damu da duk sharrin mai sharrin ya yako ya ba maka kai kan baka san ya yaba ma ba kai ka san laifin ka yi ko ba haka bane ka san laifin ka, me laifin ka yi kira a zuwa kaɗai ta Allah da ibada kafin manzo Allah ya fara dawa me sunan sa gun kafirai amincacce mai amana amintacce mai amana amma yana ce ku saki abin bauta ku kama Allah shi kadai sai suka kira shi maha'inci makaryaci ko ba haka ba yawa to don haka ka tsaya ka ci gaba da tafiya ka tsaya kan gabanka kar ka damu da zargin mai zargi hayaniya mai hayaniya zagi mai zagi rashin arzikin mara abunan mara arziki duka in yana yi kar ka damu kai dai da'awa zuwa ga Allah kuma ka yi abun zuciyanka a hushe kar ka fito karatu hankalinka a tashe ka zagi wancan ka afkar ma wancan ka baci wancan sai zama har ka gama zuciyanka bai huta ba sannan bayan ka gama ma zuciyanka ba bai huta ba to in kai haka ka sake layin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma ya fito wa'azi a nitse ke wa'azin sai kare annan Allah ya ce masa je ka gida abunka wala tazhab nafsuka alaihim hasarat karka halaka kanka dan ba su yi imani ba a ai ka gama naka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lizzalimina naran ahada bihim siradukuha sai sa ana so kullum malaman suna da hankalin su a kwance ke ba su da wani tashi hankali don sun yi wa'azi sun gama in ka ga dama ka bi ko ba ka dama ba shikenan an fahimta ko kuma duk wanda ya aibanta ka ko ya zage ka to kai kar yi zage saboda rashin yin zagi ya nuna gaskiya kake kuma duk wanda ka same shi na zagi ya sha bakin wahala ko ba haka bane ba yawa kai ne yanzu ka make mutum ka sharbe shi ka yadda shi ka kama tafiya ya fita a guje da bi ka ta tatile ya faɗi yanzu me ya rage ya maka da ka ci kaza kaza kaza kaza saboda ka yi nisa an fahimta to sunna ta yi nisa mawa Allah ta yi nisa wa bid'a nesa yanda ba ku tsammani sunna ta tafi saboda Allah ke tallafa mata bid'a kuma shaidan ke tallafa mata tauhidi Allah ke tallafa mata shirka shaidan ke tallafa mata kai kuma tsakanin Allah da shaidan ka san waye on top ko ba haka ba yawa an kira Allah ai ba shaidan ba kayansa don haka wannan sura wato mawdu'u har ra'isi at-tauhid wa isbat usul al-i'tiqad i'tiqad tana tabbatar da usuli na aqida min tariq al-iqna'i wat ta'siri wal manazarati wal jadli wal Jawabi an su'al والجواب عن سؤال كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس والأفاق دكنا بياني دباد ma dukkan abin da ya shafi samuwar Ubangiji ta'ala za a yi maka bayanin samuwar Ubangiji ta'ala tabbas akwai Allah za ta yi ma bayanin tabbas tauhidi dole ita ne abin yi za ta maka bayanin siffofi na ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah yana da siffofinsa wanda yake keɓanta da shi ko yana da siffofin da da a iya jingina masa da a iya jingina wa bawansa amma kuma matsayinsu da ayyukinsu ba mai ba ba iri ɗaya ba ne ba duka wannan akwai wa ayati da ayoyin Allah na sarari da na ina da na boye akan kama akwai ayan Allah a muhallinka akwai ayan Allah a gidanku akwai ayan Allah a unguwanku a garinku a ƙasanku a duniya ka daga ido sama kaga ayan Allah ka dawo ido ba kasa kaga ayan Allah duk inda ka shiga wallahi akwai ayoyin Allah da aka cewa wa sifati wa ayatihi fil anfus wal afaq wal adl wan nubuwah duka akwai magana ta adalci da annabta duka a wannan akwai kadi tanawalat suratul karima har wa yau wannan sura bai karimci ta jibanci fi isbatil wahayi tabbatar da wahayi war risala da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam war radda ala shubuhatil mushrikeen da martani akan shubuhi na mushrikai bil adillatil al wal hissiyya ko da dalilai na ainihin hankali da dalilai na jiki wanda ake kallo ana iya tabawa ko ana iya ji a jiki duk yana nan yanzu sai a maka hujja na wurin tabbatar maka da akwai Allah sai a ce maka yana kawo iska sai a tambaye ka kana jin iska ko ba ka ji da ka ce kana jin iska Ta kan zo ta buga ka kakan kuma taken in ko oxygen ta bring out carbon dioxide sai a ce maka to ga ya mana wake ka wannan iska kana da wanda kai saka fada babu shi sai Allah ta tabaraka wa ta'ala to duka akwai wannan wal mi'ad da kuma abin da ya shafi karshe wadda za ta zo wani ainihin abin da ya shafi lokaci na alkiyama ma'ana da karshen mutum da makomansa an gane wannan ko sannan akwai wato sannan bi zikri isbatil ba'si wato shine bayan wal mi'ad abi ma'ana bi zikri isbatil ba'si da ambatan tabbatar da tashin alkiyama ma'ana tashi ba da mauti bayan me bayan mutuwa wa isbatul jaza da tabbatar da sakamako wal wa'd wal wa'id da alƙawari da azaba duka da ka shiga cika alƙawari za ka ga narkon azaba alƙawarin da ubangiji ya bayin Allah za su shiga aljanna za su shiga alkawarin da yawa na banza za su shiga za su shiga wuta da su shiga fariqun fil jannati wa fariqun fil sayr Allah ka sa muna cikin yan aljanna wa ibdali mazahibul mubdalin suran tana bata masabobi na batattu wal mulhidin da masu ilhadi wa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakfawna alaina duk wanda suke ilhadi akan ayoyin su mu kadata su fassara ta yanda ran su yake so ko su fata aya ko su mata kwanto ba a gane ina suke nufi ba Allah ya san su kuma zai kama su fi uslubin ƙauyin jiddan akwai zai zo maka cikin usulubi mai karfi kwarai da gaske Allah ta'ala ya fara da bismillah sa'adan kowace sura ce cikin alkur'ani ubangiji yana farawa da bismillah sai suratul tauba Allah bai fara da bismillah ba Allah ya ce alhamdulillah ai godiya ta tabbata ga Allah ko ai bi ma'ana in kai baka gode wa Allah ba Allah ta'ala ya gode wa kansa ya gode wa kansa a suratul kafi ya gode wa kansa a suratul saba eh sabai ya gode wa kansa a suratul fadil ko da sauran gurare da zaka dinga ganin a cikin suran ma zaka ga alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun ga godiya ta tabbata ga Allah eh dai mafiya yawan mutane ba su da hankali ka dinga ganin wannan Allah ya ce godiya wato ta tabbata ga Allah shine allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kuma kasai sammai guda bakwai ne ɗaya na bin yar kasai ma ba guda bakwai ne ɗaya na bin yar kuma har yau ba wanda ya gama kwakulan kasa ta ɗaya ya isa ta biyu babu wannan sannan har yau babu wanda ya sai ce ya je sama ta ɗaya saboda tafiyan shekara ɗari biyar ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gano wannan ko ai ma'ana khussahuma bizikri an keɓance sammai da ƙasa da an bato ne li annahuma a'azamu makhluqat sune mafi girman halittun ubangiji lil nazirina gawane ga mai gani yanzu duk wani mai ganin an ce me yafi girma a halittan Allah abin da kake gani ina da ina zaka fara ka ce dutse ne fi girma a ka ce sama da ina sama da ƙasa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin akthara nas la ya'lamu ka wanda fi girma shine halittan sama da halittan ƙasa to sai aka maka misali da shi tunda shine kake gani karara an gane wannan ko sannan ubangiji ta'ala ya ce waje ala zulumati wan nur ya sanya ai khalaqa zulumati wan nur kaga haske ne da duhu da kake gani duka littan Allah tabaraka ta'ala ne ai kullu zulmatin wan nur duk wani duhu da haske duka wato ubangiji yayi su hakan yakan shiga cikin faye da kulfihi ma zulmatil jahali duhu na na jahilci yana iya shiga cikin wannan magana sanan wa zulmatul kufri kuma har wa yau a duhu na kafirci ma yana iya shiga wannan sanan wa nurul ilmi wal iman sannan da haske yana iya shi mana in aka ce annur yana daukan ilimi yana iya daukan imani in aka ce azulmat yanzu an ce duhu kaga sai ya dauki jahilci ya dauki kafirci in aka ce haske fa sai ya dauki imani ya dauki ilimi an fahimta ya dauki ilimi da imani dan duk wanda aka ce yana da ilimi labudda ka ce yana tafiya akan haske ko kuwa yawwa wanda ko yake jahili to ai tafiya yake akan duhu kenan da haka abin da zai sai fada cikin halaka da haka shine sai ya zaman to cewar wato ainihin wallaili da kuma ainihin dare wa hari da wuni wa gairi zalika yana daukan zulmatin lai da kuma ainihin wato nur yana daukan ai haske na wuni kenan da abin da ke ko bayan haka duk gabaki daya wato ainihin an hada su bisa ainihin ma'abuta ma'ana bisa wannan sabubba da aka kawo wannan dalili ne da yake nuna kaɗaitakan ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kalansa thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka zamto kafirai ai game da ubangijin su suna karkacewa su bar jin Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko suna karkacewa su bar jin Allah tabaraka wa ta'ala su waɗanda suka kafirta amma Allah ta'ala ba zai bar su ba an gane wannan ko sannan Allah ya ci gaba da cewa هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون to Allah ya ci gaba da kawo dalilan da zai tabbatar maka da cewa lalle shine abin bautawa shi Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko thumma bihi ziyadatul ida sannan kuma akwai wani kari na fitowa da abu sarari a bi ma'ana sababu istihqaqihi ta'ala sababin cancantuwan Allah madaukakin sarki li ubudiyyatikum ayyuhan nas na ainihin wato bautan ku ya ku mutane lalle Allah shi ya cancanci a bauta masa saboda ayyukan da Allah ta'ala ya yi huwa allazi khalaqakum min dinin ai wannan aiki ne ko shi ake kira rububiyya shine af'alir rabb dole ka zamto kana da masaniya akwai tauhidin uluhiyya ko akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin asma wa sifat ka san lalle Allah kadai abin bauta ka san lalle ayyukan da kake ganin nan sama da ƙasa kawo dare kawo ne fitowar rana fitowar watanni saukar da ruwa fitar da rai dukkan imani da wa yake yin su Allah yake shi ne ka tabbatar wa Allah da rububiyarsa sannan sunayen da Allah ya tabbatar wa kansa da shi kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da shi to ka tabbatar wa Allah da sunansa haka sifofin da Allah ya tabbatar wa kansa da shi kar ka ji abin ya ma bambara kwai ko ka ce da kai wani mokade mokade ai da kamar ai da kaza ya kamata ai da bai kamata a ce kaza ba to sai ka je ka shiga wuta a banza waje don haka huwa allazi khalaqakum min dinin Allah shi ya halitta ku daga laka ai bi khalqi abikum adam minhu kenan saboda farkon ku annabi adam faraudin mu Allah ya yi shi ne daga ina daga ainihin wato laka khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min min nar kaga duk wannan yana nuna Allah da meye mutum Allah ya dan adam dalaka inni khaliqun basharan min din ni zan halici dan adam daga ina daga ainihin laka an fahimta ko sun magada ajala sannan ubangiji ya hukunta ranan mutuwan bawa ai kadalakum ai ta mutuna inda intihaihi yayin da ajalin ku ya kare to akwai mutuwa da za ta zo wato ainihin ta tafi da ku wannan mun ji mun gani kuma mun gaskata ka ya Allah domin wanda za su mutu sun mutu ko kuwa sannan masu mutuwa ba suna ta mutuwa sannan mu ma muna kan layi ko domin dole ne kawai ma ma dalal layl la budda min tulu'il fajr ma ma dalal haya la budda an tasira ila al-qabr duk tsawon kwanan ka kwaran da za wuce da kai a makara kamar yadda aka zo wucewa da wani ka tsaya kana kallo ana cewa ne ne ake wucewa da shi to kuwa an fa shay'an akwai ranar da za zo wucewa da kai kai ma a cikin makara a je abun ne ka dawo kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana bin Allah ko baka bin Allah in lokacin ka yi haka kawai shikenan magana ya kare komai za ka kare shi shikenan sai ka tafi lahira Allah ya sa mu gamu da Allah lafiya da haka ubangiji ya ce wa ajalin wato musamma akwai ainihin wato mana sun makada ajala sannan Allah ta'ala ya hukunta lokacin da bawa zai tafi sannan wa ajalin musamman ko indahu akwai kuma har wa yau wani ajalin na musamman a gunsa shine na tada mutane bayan sun yi mai bayan kuma sun mutu bangiji ya ce sun ma'antum sannan sai kudin nan ai ayi halkufaru kenan tamtaruna ai tashkuna fil ba'as kuna kokwanto kafirai suna kokwantan da ai tashin alkiyama bayan sun yi sanin cewa lalle Allah ɗaukin sarki ba shi ya bari litta ko ai ma'ana ba da ilimukum annahu ibtada khalqikum bayan fa kun san Allah shi ya fari halittan ku ai kuwa wa man qadara ala al-ibtida ai fa huwa ala al-i'adati aqdar wanda yake da ikon fara abu to ai ko zai zama iya da ikon ne yana da ikon maidawa ko ba haka ba yanzu idan tela ya maka jiho ba shi ya fara maka ba rigan to sai jiho ya samu matsala idan ka dawo zai ce shi bai san ta gurin da zai sake mayar maka da ba a'a sai ka ga mayarwa ma ya fi masa sauki wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh Allah shi ya fara halitta sannan ubangiji ta'ala shi yake mai da halitta sannan mai da halitta ya fi sauki ma a wajen Allah madaukakin sarki na وهو الله في wa fil الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون كذا ubangiji yace wa huwa Allah wato shine dai Allah tabaraka wa ta'ala fi samawati wa fil ardi ko shine Allah a sama shine Allah a gasa haka ne karatun yake eh a zai rawana yoyin da zo ana jawo maka kaga gashi a wannan waje akwai kuma a cikin suratul abinan abinan suratul menene zukur akwai a zukur wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah kaga sai mutum sai dauko maka wannan yace ce gashi nan Allah na sama Allah na ina Allah na ƙasa ba haka karatun yake ba wa huwa allazi fis sama'i ilahun Allah shine abin bautawa a sama wa fil ardi ila kuma shine abin bautawa ina a ƙasa amma inda ubangiji ya daidaita shine ainihin wato ya daidaita al'arshin sa mun san kuma al'arshi duka ittifakan ba a ƙasa take ba an fahimta ko to kana arshihu alal ma al'arshin Allah tana kan ruwa dama annabi ya ce kafin ka je sama ta ɗaya kai tafiyar shekara ɗari biyar ka gama sammai bakwai ka yi tafiyan shekara dubu uku da ɗari biyar sai ka tafi kursiyu shi ma ɗari biyar ne ka yi tafiyan shekara dubu hudu daga kursiyu za ka sake tafiyan shekara ɗari biyar shine dubu hudu da ɗari biyar sai ka je wajen wani ruwa to ruwan al'ajin Allah na kan ruwan kuma Allah wa huwa fauka arshi la yakfa alaihi shay'un min a'malil ibad yana al'arshinsa kuma ba abin da yake buya wa Allah na ayyukan bayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma mun karanta a Qur'ani lalle al'arshin Allah tana kan ruwa kan ruwan nan kuwa she ba ruwan da muke gani ne tekuna a nan kasa da muke gani ba ko yawwa da ka wani ruwa ne wanda yake kara gwada ma ikon Allah da ruwa ta ruku a sama ba ta zubo ba ko ba haka ba ikon Allah kenan don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa huwa Allah في السماوات وفي الأرض أي وهو الله المستحق لعبادة جنا المستحق للعبادة ودي تشان بوتا أسمى شيني الله وفي الأرض هكما نتشان بوتا أكاسا شيني وشيني الله يعلم سركم ubangiji yana sanin sirrin ku wa jahara kuma abinda kuka boye Allah na sani abinda kuka bayyana ma ba, Allah ta'ala duka yana sani an gane ko masani ne akan wannan ya'lamu yana sani sirrakum duk wasu boye boyen ku asirce asircen ku wa jaharakum da bayyana bayyanan ku ko zuciya ta boye abu ai Allah ta'ala ya sani ai ta sirruna abinda kuke boyewa wa ma jaharuna bihi bainakum da abinda kuke bayyana tsakaninku duka wa ya sani duka Allah madaukakin sarki wato ainihin ya san wannan an fahimta ko sannan wa ya'lamu ma taksibun ay wa ya'lamu ma taf'alun ma ta'maluna kenan min khairin wa sharrin Allah ya sa abin da kuke aikatawa na alheri ko na shari ko wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara don haka duk wanda aiki mun kyakkyawa ko kwayan zarra ne zai gani wanda ya mummuna ko kwayan zarra ne akwai ran da zai gani ranar da bujirar masa da littafi zai ce mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Kuwa waje duma amilu Hajira ko layi silimin rabbu ka a hada. Ya san ran lahira kai karanta littafin ka da kanka. Kada a kitaba ka kafa, bina sikal yawan ɓale ka karanta littafin ka da kanka. Kuma ko ga mutu da duhun jahilci, rana zaka ga ƙwaƙwalwa na karatu. Babbar sadiƙar yauma Haji, a ranar ka da kaifin gani tarwalai. ba rubutun da zai buya maka ko ba abin da zai kasa karantuwa maka da kanka za ka dinga biyawa kana ganin feluwanka kamar yadda ka karɓo takardar jarabawa nan duniya ai kai kake fara dubawa ka taɓa gani wanda ana miƙa masa sakamako ya ce mu wani duba mu eh, a aya yake yi zai fara dubawa ne da kansa idan ya ga ta cika da distension ko ba haka bane ba eh kirezi ruwaye gashi na ko sai ya ce ha umu qura'u kitabiya haka dai dinga bu layi layi baka tambaye shi ba ma ya to ce kaga na karbo sakamako na saboda ya san abun arziki ne a ciki amma yana karba ya ga duk F9 ne he ya nade salala ya fita ko cewa ne ya ka karbo result har yanzu ban je na duba ba ya karba to haka alahira ma in ka karbi result mummuna sai ya ce lamuta kitabiya baban littafi ce ba shi ba shi shi ba shi takardansa ba ba ba shi littafinsa ba kai wa ma ma hisabiya ban ma san yaya hisabun ma yake ba ai ban san ma a'a na ci ne ko ban ci ba amma ya san bai ci ba ya faɗi to abin kaman kwatan kwacin yadda yake rayuwa a nan duniya kaza ka diga auna wasu abun suna kama da sakon da zai zo gobe kiyama Allah ya sa mu dace don haka Allah ta'ala yana sanin abin da duka bayi suke ainihin wato aikatawa wa ya ilmu ma taksibuna ai yana sanin abin da kuke aikatawa zai kuma yi muku sakamako da shi وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين تو بنجي تعالى شكبر بياني ثم بيانا كفرهم بآيات الله تعالى Allah sai ci gaba da bayanin kafircin mutane game da ayoyinsa wa irajuhum anha da kuma kawar da kansu gabarin wannan ayoyi alkulliya gaba daya بعدما بين إشراكهم بايا أمس بيان شركا بالله جمد الله تبارك وتعالى أمس بيان دلا دلا وإرادهم عن بعد آيات التوحيد دكوا دكانسو قبل مس آيوين توحيدي فقال الله تبارك وتعالى كشوا وما وما تأتيهم من آية من آيات ربهم باب وانا أبن دي تبزوا مسو na aya daga cikin ayoyin Ubangijinsu, illa kano anha mu'ridu a mu'ridiyan ce sun kazance game da wannan ayoyin suna masu kau da kai suna kutubul da abin da wato ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ainihin ya karantar da su abin da aka koya musu ayoyin alqur'ani sun zo amma ba su zamto wani abu suke yi ba game da ayoyin qur'ani illa kanu anha mu'ridin ce sun kazance masu kau da kai wato ainihin gabarin wannan ainihin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ay wa iradihum kana sababu taqlidihum al'a ai kawar da kansu nan da suke ya samo asali ne bisa ta kalidancinsu na makanta da suke yi mana makauniyan biyayya da suka rataye da ita game da iyaye da kuma kakannu lil aba wal ajdad game da iyaye da ainihin wato kakannu sun ainihin wato makale a jikinsu la an tufakkiri wa ba sa tunani ba sa lura iya abin da suke yi suna ta kalidanci ne da abin da iyayensu suke tafiya kai kuma iyayen nan nasu ba akan daidai suke tafiya ba na فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى يشي فقد كذبوا بالحق حقيقة سن قريتا دا ليه غسكيا دا القرآن an fahimta ko faqad kazzabu bil haqq hakika sun ta gaskiya Shi ne alqur'ani lamma ja'ahum yayin da alqur'ani ya zo musu to tunda sun yi wannan aiki to fa da sannu da su ga abin da su ma wato da su ga sakamakon irin wannan aiki nasu da suka aikata ne Allah ya ce fa sawfa ya'tihim ai da sannu zai zo musu me zai zo musu shi ne an ba ma kanu bihi yastahzi'un ai bi ma'ana akiban abin da suka kasance suna karyatawa zai zo musu da sakamako na fadawa cikin azaba ai huwa ma sayhiqu bihim min al-uqubat shine abinda da sannu za su haɗu da shi zai mamaye su na ainihin uquba al-ajila tun daga nan ina daga nan duniya in aka ce al'ajila bil ainin duniya kenan al'ajila bil hamza fa shine lahira kenan an fahimta don haka cewa da sannu ukuba za ta zo musu al'ajila wadda take ta nan duniya an gane ko allati na baqad biha ayatul wa'id wanda ayoyin da suka zo game da maganan azaba wato suka musu magana akai da sannu zai zo ya same su an gane wannan ko dan haka wa nabba ai huwa al-kabrul azim Sha'an wato shine ainihin wato mafi girma na wato ainihin ba da labari wadda take mai girma wanda aka riga aka yi bayani a kai sun mashara'a fi tambihim ala ala wajahi tawbih sannan ubangiji ya fada ya kuma gangaro wajen me ya fara ainihin wato fadakar da su a mafuskanta ta ki, wa da kuma ainihin wa fasalin nasiha ta lahum da kuma kawo musu nasiha fa Allah ta'ala yake cewa ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تجري من تحتهم فأهلكناهم بظنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أولم يروا عيشم باسا غنين بمعنى في أسفارهم إلى الشام وغيرها ولن تفيا تفيان زوا الشام لكم عينين واتو وتنتا بمعنى شم باسو غنين إلن أبو بوان ديكوارو سنة تفيا سرقة دوباوا suna ganin abubuwan da ya faru a ko a wasu guraren da suka je ta yaya kam a halakana min qablihim min qarnin yanda muka halakar wato da ainihin karnoni da yawa kafin su ai mun halakar da mutane da yawa ai ummatun kenan min al'umamil madiya al'ummomi daga cikin al'umomin da suka shuda ai mun halakar da su da yawa kuma ko kai baka yawa bayan kasa ba ai ka karanta alqur'ani an halakar da mutane da yawa sannan waɗanda suke yawo ma da aka samu har muhallin da aka yi halakarwa ma wasu sun je wajen an gwada musu ko ba haka ba wasu kuma sashin wanda aka halakar ma an gwada yanzu akwai wanda an gwada musu firauna sukan je su gani a misira kuma tabbas ne yana nan ya tsotse yana kame dama Allah ya ce za mu barka ka zama aya bayan kasa to ba gashi ba sai Allah ya alakantar da sha'aninsa da mutanen kasansa sai ya sanya harkan da ba za ta iya yankewa na nuna fir'auna ba shine wani irin wani irin alaka sa alaka ta neman kuɗi ko kuwa an sanya gawansa ta zama alaka ta neman kuɗi wa mutanen ƙasansa domin kuwa inda a banza ba a damu da ganinsa ba ba a neman kuɗi ai da da yanzu an ci dala yadda shi kawai ko amma aka tanadar masa da waje aka tsara gurin aka ajiye shi sai ka biya kuɗi don alal kalli a kudin Najeriya wani yake fada, in za ka kaso ka ga a fir'auna tun a baya can za ka biya kuɗi zai haura sama da dubu hudu kawai a gwada ma ne ka kalla ka fita to kai a wayewan gari mutane nawa ne za su je ana gwada musu fir'auna sila gari ko ba za su barka ka shiga gurin da duk wani nau'in abu na ɗauka ba just sai an tabbatar ba komai a jikinka ko ba haka ba haka da ka iya dauke dauken duk sauran abubuwa wajen wannan gidan tarihi amma dai baka isa ka je ka dauko wajen jirawuna ba ba za su barka ba domin da ka kashe musu kasuwa ko kuwa da ka rufe musu shago ko don haka ba sa bari sai dai ka zo kana ba da labarin ka gan shi saboda wani ma ya ji shauki ya ce mene shi ma dai je biya kudi ya gan kuma yana nan za a jawo maka shi a gwada maka shi ka gama ganinsa kuma shikenan kenan kuma ka koma abinka an fahimta ko to kaga da ya zama tunda neman kuɗi ake da shi kana jin da amanta da shi a ai duk wani shugaba ma ya zo sai dai ƙara inganta yadda za a ganshi, kuma kuma ba din kuɗi ya ƙaru ma ce to ba yanzu ganin Fir'auna ba ya dawo dubu goma goma ko ba haka ba yawa to kaga ba zai yi abar ganin sa ba to haka ubangiji kaga ya tsara ya bar ya zama me ya to wato aya a bayan gasa da haka Allah mulkin sarki yake cewa yadda muka halakar da al'ummomi da suka gabata an gane wannan ko ai makkannahum in ji Allah fil ardi ko ai a'tainahum makanan mun ba su matsayi an gane mun ba su abubuwa a ina fil ardi a bayan kasa an ba su karfi bil quwwa an ba su an ba su karfi da yalwa na arziki ko ba haka bane adawa suka ce man ashaddu minna To saboda suna jin karfi a jikinsu suka ce kai waye kai mu karfi ne kan to Allah ya ba su hansa ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da Yesu ya fi su karfi to ai la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aktsara nasi la ya'lamu ai halittar sama da ƙasa ya fi halittar dan adam girma ko ka yadda ko karka yadda ka zan halittar sama da ƙasa bi ga girma to shine Allah ya ce makkannahum abi ma'ana mun ba su duk abin da za mu ba su na ne wato ainihin na matsayi sannan mun ba su wato karfi mun ba su yalwa ta dukiya inna karuna kana min qaumi musa fabaga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tabara إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كاغدوك وانا أنا قد أما أني ما سكولي eh to duka Allah ba su wannan amma duka da haka ya riga ya halaka da saboda wasu bi Allah ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum mun ba su yalwa a bayan ƙasa irin yalwan da ku ba mu ba ku ba mun ba su arzikin da irin wanda ku ba mu ba ku ba an fahimta ko wa arsalna samaa alaihim ko midrara sannan mun aika musu ruwa ba mun saukar musu da sama ba an fahimta ko wa arsalna alaihim ko mun sa wa arsalna samaa ay wa arsalna al-matar kenan mun aika musu da ruwa alaihim a gare su ay midraran ay mutatabi'an me bibiyan juna wannan na sauka wannan na sauka ko ayi yau gobe ayi ko ayi bana baɗi ma ba ayi an fahimta yanzu mu a rayuwar mu a kasar nan ka taba ganin shekaran da damuna aka ce ai da damuna har ta kare ba saukar da dugar ruwa ba ka taba gani a'a sai dai ayi korafin an saukar amma bai isa wa mutane ba saboda laifukan da suke wahala. duk da haka yana yafe wa yafu an kafir yana yafe abubuwa mai yawa da ubangi ta baraka wa ta'ala ce mun saukar musu da ruwa wanda take mai sauka wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim mun sanya korami ai tajri min tahtihim suna gudana ta ta masakinhum kenan karkashin gidajensu ga ruwa a ƙasa yanzu a inda kai gida akwai ruwan a ina akwai ruwa a kasa sai dai in baka fakula ba eh in ka gana ce an yi rijiya ba a samu ruwa ba ba a yi nisa bane wuraren da ake rijiya a samu ruwa ya bambanta daga irin yanayin wajen wani waje ana fara kwakura sai a samu sai a samu ruwa wani waje kuma ba wai ba ruwan bane tonan ne bata yi zurfi ba amma ta zurfafa za ta zo inda akwai ruwa yanzu da ka haɗa tonan rijiya ne da na bohol kada ba za ka haɗa ba kuma ka taba ganin ran da aka zo aka wai na bohol aka ce an ɗauke a ce bohol ɗin ruwan ta ɗauke ka taɓa gani a kai dai ka juri wainawa kawai ko in ka waina kana waina kana sai mai ruwa zai fito kuma kuna gama iban bakin bukatan kun kuka tafi wallahi ba wai ruwan ya tsaya cak ba kenan ya ci gaba da mene bulbula kawai ko a rijiyan kai ya ya ci gaba da bulbula ne kawai an fahimta ko za ka ga duk wannan yana nuna wani baiwa ne da ubangiji ta'ala yau mutane yawan haka sai dai a ce an yi ruwa amma ruwa bai kai ba saboda ainihin laifukan mutane Allah ta'ala yake ɗanɗana kuɗa a wani sashe daga cikin laifin nasu da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wato ainihin mun saukar musu da ruwa wanda yake zuba waje annal anhara tajri min tatihim mun sanya ainihin korami ainihin suna gudana wato ta karkashin su fa halakanahum bi zunubihim amma dai sakamako shine sai muka halakar da su amma ba haka kawai dan zalunci ba a'a bi zunubihim ko saboda me saboda ya yafikan su ai bi takzibihimul anbiya saboda karyata annabawan Allah da suka yi wa himkar min ba'dihim qarnana qarin bayan zuba sai muka ainihin wato samar da wasu jama'an da ba su ba Allah ya sha yin wannan ya zub ya halakar da wa'ina sai kawo sadi. wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ta'ala zai iya yin haka da aka wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sai muka samar da wasu karnonin kuma wato na daban bayan su wa innan da ainihin wato muka halakar ai aqwaman kenan wato jama'a jama'a an gane ko wal qarnu ai lafazin yutlaqu ala ma'anin kasira in aka ce karni akan faɗe shi a ma'anoni da yawa fa yutlaqu ala al jama'ati min an-nas ana faɗansa wa jama'a daga cikin mutane sun bi zalika akan yi suna da haka li'iktiralihim fi muddatin min zaman saboda me saboda ainihin li'iktiralihim li'iktiralihim fi muddatin min zaman wa minhum qawluhu sallallahu alaihi wasallama da ciki akwai fadin annabi kama ce wannan karni ta zo wannan karni ta biyo akan yi lafazi akan wannan shine ai annabi ya ce khairul quruni karni ko ya ce mafi alherin karni sune wanda wa suka rayu tare da ni thumma allazina yalunahum ya allazina yalunahum haka manzo Allah ya faɗa ko wani lafazi yace khairun nasi karni duka wa yadlaku ala almuddati waz zaman akan faɗa kuma ainihin mudda ko wato zama lokaci min mi'ati sana akan ce duk bayan shekara ɗari sai a ce karni ɗaya an fahimta sai sa tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma shine shekara nawa kenan a shekara dubu kenan ji abdullahi dan abbas an fahimta shine kowane karni daya shekara ɗari kowane karni daya shekara ɗari an gane a wa ishirin ko kuma ɗari da ashirin au samanina ko kuma ainihin wato ainihin ɗari da tamanin eh, au saba'in ɗari da tamanin ko da saba'in au sittin ko da sittin akwai akwai maganganu da inda suke mabambanta juna su maltafata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa kala sannan ubangiji ya waya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ya gara ko na ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين دعك سوى إن سكا كافرتا واتوك جالس كوي an gane wannan ko waɗanda suka yi mai suka kafurta ka bar su ko me ka musu ba za su yi imani ba an fahimta ko domin wanda ya nisa aka ce bai jin kira yanzu da suka ce a sauka annabi in kai annabin Allah ne mu ga wata ta sauko yanzu yanzu ta tsage an kai sa kafin a ce me wannan Allah ya ce wata sauka rabe gida biyu ta sauka ta rabe yanda suka bukata amma suka ce wallahi sihiri ne ala ta yake da rabatu sa'atu wa shakkal kamar amma duk da haka suka ce a wannan sihiri ne nan sihiri kawai a shekaru duk abin da mu to haka wannan ma Allah ce da da saukar musu da littafin har ya zama ga ta cikin takarda su kawo hannunsu su shafa wallahi ba za su yi imani da abin da aka saukar ba ba za su yi imani ba shine walaula walaula ko walaula nazzala ko walau nazzalna alaika kitaban aida a ce za mu san wani maka da littafi maktuban wanda yake a rubuce fi irdasin ai cikin takadda falamasuhu su shafa shi bi aidihim da mene da hannayensu ai abin ya kai matuka wajen an kure maka bayani komai da komai ya ce to wallahi laqala allazina kafaru tabbas wanda suka kafirta da su ce in haza illa sihirun mubin kai wannan bai zamto ba face mene sihiri ne. don haka duk ayan da suka tambaya aka kawo aya sai su ce sihiri ne zo mana da ayan ka su ce sihiri zo da ayan ka isa haka annabawa suka rika kawo aya ana karyatawa to da annabi ya zo kuma jikokin wa'incan lalatattun da suka gabata sai suna ce masa ina ma da kai ma ka zo da wani aya ne ma mu yarda da kai na zandanka ina eh, taguwanka ko ba haka ba aka shiga rika fada ina zandanka ina taguwanka ina hannun da zaka sa a cikin riganka ya zama yana haska ce ina ma da da irin su zo ai da mun yi imani to sai Allah yake ga mu to ai wa'incan din ma da suka zo da wannan din ba su yi ne ba ba su yi imanin ba an fahimta ko to duka haka zaka ka ganin ire-iren wa'in abubuwa da haka wanda ya kure wa rashin arziki gudu to wallahi haka zai ci gaba da wato ainihin tafiya akan al'amarin sa bari zaman tocewar ya sai ba an gane ko ba za a iya kara ba mun tsaya a aya ta bakwai kenan cikin wannan sura suratul anam sai Allah ya kai mu kuma lokaci na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala za zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana la rufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa la kai rama cikin gabarinsa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah da suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka a ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka saukar mana da ruwan da zai daidai da bukatunmu ya Allah cewa gabanni wanda suke kokarin ganin sun mana adalci Allah ka fi mu sanin su ka taimaka musu ya Allah wanda kuma suke kokarin mai da mu baya addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su Allah ka mana maganin su ya Allah ya Allah ka mana maganin su ya Allah ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da ka kafirci da kafirai la mana sirri duniya da lahira la manfa'na bima allamtana wa allimna ma ilman yanfa'una wa ilman walhamdulillahi ala kulli halin min hali ahli an-nar subhana izzati والحمد لله رب العالمين